wannan ci gaba ne da darasinmu a cikin darasinmu na vowel sound under diphthongs yau ma kamar kullum mun kawo sound guda biyu daga cikin diphthong wanda wannan darasin shine zai zama to mana na ƙarshe a under vowel diphthong sounds so da zarar kuma mun gama za mu shiga consonant sounds kuma za mu ɗauke su daki-daki mu rika bin su har su ma mu gama idan wannan ne karanka na farko na kallon wannan darasi na vowel sound so akwai darasussuka na vowel sound a cikin wannan channel namu ka duba playlist mai suna vowel sounds zaka samu tun daga marathon har zuwa diphthong so akwai lesson da yawa daban-daban zaka gani zaka amfana zaka karu so yau ma gashi nan mun kawo sound guda biyu akwai sound air da kuma sound uwa wannan aman ana furta shi da air combination na e da kuma combination na a da kuma a a a air air air shi kuma wannan combination na u da kuma a combination na u da kuma a uwa uwa uwa so wannan haka ake furta waɗannan sounds ɗin yadda ake furta wannan shine air air air wannan kuma uwa uwa uwa air ua, ea, ua, ea, ua. So wannan kenan yanzu za mu shiga cikin lesson namu direct wato zamu ɗauki kalmomin nan ɗaya bayan ɗaya mu yi transcribing nasu into English sounds. Kalma ta farko a nan ita ce air. Air. Air. Ga ɗaki transcribing nata. wannan haka ake transcribing nata air air air sai kalma ta biyu ita ce there there there ita ma ga da ake transcribing nata there there there sai kalma ta gaba ita ce square square square square ta magana ake transcribing nata ita magana ake transcribing nata ne square square square sai kalma karkace square karka ce square it is not square it is what square square square sai kalma ta gaba ita ce hair hair hair hair ita magana ake transcribing nata nan hair hair hair sai kalma ta gaba ita ce malaria malaria malaria malaria ita maganda ake transcribe na nan malaria malaria malaria karka ce malaria malaria malaria malaria sai kalma ta gaba ita ce biwaya. Biwaya. Biwaya. Biwaya. ita ma ga ta Biwaya. Biwaya. Biwaya. sai kalma ta gaba ita ce quer, quer, quer, quer. ita da yadda ake transcribing nata né, tá? care care care é, sai kalma ta gaba ita ce fair fair fair fair da yadda ake transcribing nata né, tá? fair fair fair sai kalma ta gaba ita ce pair pair pair pair ita ma ga da ake transcribing pair pair pair sai kalma ta gaba ita ce chair chair chair chair ita ma ganda ake transcribing nata chair chair chair so mun gama da wannan sounds da suke karkashin air yanzu kuma za mu shiga sounds da suke karkashin uwa uwa uwa kalma ta farko a karkashin wannan sound na owa ɗin ga uwa shine shuwa shuwa shuwa ta Shu'a, shuwa shuwa shuwa sai kalma ta biyu ita ce puwa puwa puwa puwa ta magatanan sai karma ta uku ita ce kiwa kiwa kiwa kiwa ita ma ga tanin da ake transcribing nata kiwa kiwa kiwa sai karma ta gaba ita ce bluwa bluwa bluwa bluwa ga da ake transcribing nata bluer bluer bluer sai kalma ta gaba ita ce niwa niwa niwa niwa kama ga da ake transcribing nata nan niwa niwa niwa sai kalma ta gaba ita ce tuwa truer truer truer ita waƙa da ake transcribing nata truer truer truer sai kalma ta gaba ita ce injuwa injuwa injuwa injuwa ta magana da transcribing nata Injiwa, Injiwa, Injiwa. sai kalma ta gaba ita ce Jiwa, Jiwa, Jiwa. jawa ta magana ake transcribing nata jiwa jiwa sai kalma ta gaba ita ce tuwa tuwa tuwa tuwa ta da ake transcribing nata na sai kalma ta ƙarshe ita ce fiwa fiwa fiwa fiwa ta da ake transcribing nata na Cure, cure, cure, So wannan mun gama kenan a transcribing na kalmomi duka za mu karanta su daga farko har zuwa ƙarshen su. Sai ku lura da yadda nake farta su. Air. There. Square. Hair. Malaria. beware, care, fair, pair, chair, chair, sure, poor, cure. Blua. Niwa, Niwa, Chua, Injua, Injua, Jua, Jua, Tua, Tua. fewer fewer so wannan mun gama su za mu shiga cikin exercise yanzu ku karanta bayan na karanta bear bear bear scare scare scare rare rare rare where where where stairs stairs stairs despair despair despair quarry, quarry, brewer, brewer, brewer, crewer, crewer, crewer, sure, sure, sure, sure. Chua. Chua. Chua. Chua. Chua. So wannan shine karshen lesson namu ne sai kuma na gaba idan Allah ya sada mu da wannan ne karan farko na ziyarta wannan channel namu ka rana subscribing sannan ka rana notification bell idan wannan bidiyon ya burge ka ka bana alamar like wassalamu alaikum warahmatullahi